yayin da yunkurin sabuwar gwamnatin buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa ke samun ta goma shi wasu ƙungiyoyin fafutuka na fagargadin shugaba buhari ne da ya kula tare da kuma haska fitila ga wasu shugabannin da yanzu ma ke nuna masa goyon baya alhaji abdulkarim da yabo shugaban rundunar adalci a najeriya ya ma bukaci ne da aika tun ta natsu wajen zaben mutane na garin don kaucewa irin kurakuran da suka faru a baya shi kuma ya ga irin ta tun da tun kafin a zaben na aka nemi ransa to mu kuma yanzu shi mutanen ake ma gaba ɗaya ba ma zaɓi kowa da kowa ma to saboda haka magana ce tun da yanzu haƙƙin tsarin wannan abu da hana faruwa wannan abu ya rataya a wuyansa to ya danganta gare shi kuma ya tunanin irin mutanen da ya kamata ya amfani da su tun da yawancin irin mutanen suka taho da shi sun yaudare shi tun daga mulkinsa na soja wanda suka yi haɗu suka yi mulkin suka tabbatar da shi su suka zo suka yi masa zagon kar suka kaure suka ajiye shi a kurku wata arba'in sannan kuma suka lalata komai. Shugaba Buhari wanda ya lashe takobin kwato kudaden man fetur da ake zargin an sama da faɗi da su tare da alkawarin hukunta waɗanda ke da hannu a wannan badagalar ya ce a kowace rana ana ma sace sama da gangan mai dubu ɗari biyu da hamsin. Alhaji Sama'ila Muhammad Gobir da ke sharhi kan harkokin yau da kullum na fa ganin wannan yunkuri zai taimaka matuka. Na farko dai idan aka karɓo kudaden nan da mutane suka sace suka tara zai taimaka ma shugaban ƙasanmu ya fara wasu ayyuka da su na gaggawa waɗanda mutane suke da bukata a nan cikin ƙasa wanda yake wasu mutane sun tara kuɗin kawai na sata sun tara ma kansu da 'ya'yansu zai kuma taimaka ma tattalin arzikin najeriya na biyu ta tsorata da yin swatan nan gaba wato wani ma ba zai sake sha'awar yin swatan ba nan gaba domin yana tunanin in ma ya swatan an ka samu canjin kwamiti aka samu shugaban kasa wanda ba barawo ba mai adalci to za a matse shi a karɓo kuɗin to kaga su ta bata da umarni zara ma karkai. to kome in najeriya ke cewa ne game da wannan damara na yaƙi da cin hanci da rashawa da aka faro a yanzu. to suna na abba ya hali a to alhamdulillahi wasu da dama yanzu sun canza wasu ba ma canza su ake ba amma saboda suna ganin da saman ta canza su ma sun canza ai wani gurin ba canza shugaban gurin ya ba amma take mutum ya canza ra'ayin shi ya canza tsare-tsaren shi ina ba da tabbacin wannan lallai idan har aka tafi haka ma duk da dai akwai wasu gurare da za a yi gyara. Ah, suna na Alhaji Usman wanda aka fa sani da alhajin jigawa da badarawa kaduna wato alhamdulillah dai da farko tunda allah ya kawo gwamnatin da kowa na tunanin kowa na tsoron kanshi tunda allah ya kawo mana shugaban kasa adali janar muhammadu buhari muna sa ran allah ya yarda komai zai yi daidai kuma komai zai saisaita to sai dai kuma suna maganin dole ne yaƙi da cin hancin ya kunshi batun karɓar na goro da har yanzu ake samu akan hanyoyi da kuma wuraren binciken ababen hawa tsakanin da allah sun tarsa suna takurawa bayan allah da ni ina shiga mota hanyoyin nan duk inda aka ce jami'in tsaro ya tsaya suna karba na goro kuma ayi kwarai kuwa wallahi sai ka ba su wani abu in baka bada ba sai an maka rashin mutunci kwarai da gaske Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya